hamma hau can manta sha sai an kada ce mu taho gida za mu dole mu dangana in lokacin yin allah sa mu cika da imani ba mu da abincin ci ba mu da abin sayewa za a shirin ba mu shi eh. ta hanya ta sadaka za a shirin ba mu shi eh. ba mu da abin da za mu sayi na shi na sace to bari a yi mana hanya ta sadaka a ba mu amma kuɗi eh. an ce dubu ɗari uku da hamsin za mu tare na to ba mu da su ko abin dubu ɗari ba mu da kenan in za ku je can ilefe din eh. an ka ce akalla ku tanadi dubu ɗari uku da hamsin eh, in za mu na can ba eh. bancin gwaje-gwajen da za a yi nan kuma nan gari yanzu na akwai wasu gwaje-gwajen da za a muku wanda ba a muku ba kwarai akwai gwaje-gwajen da za a shirye mana nan to me hana a yi gwaje-gwajen nan gusau ba mu da kuɗi ina mijinki ga mijina nan gudun hijira muka yi matsala ta koro mu eh. ko abincin ci ba mu da masu kallon mu haƙiƙa labarin wannan bayan Allah labari mai tukar ban tausayi wanda ya kamata ci al'umma mu a shigo domin ceton rayuwarta duka duka shekarunta talatin a duniya amma Allah ya jarabce ta da matsala ta lalura da a cikin cikinta wanda ha'awa ya gari kusan yanzu shekara hudu cikin shekara ta hudu ake da wannan lalura wanda asalin su yan wani kauye ne da ke a adabka karamar hukumar mulkin bukum da ke jihar zamfara wanda tun harko da wannan lura ta same ta sun yi tafiya a asibiti tun daga nan a dabka har zuwa bukum har zuwa gumi har abin da ya kai riba a jihar sokoto wanda yanzu shekara uku annan suna shigowa garin gusau domin neman magani a asibitin fmc da ke nan garin gusau a jihar zamfara wanda tun asali suna dan abin da za su dan rinka zuwa su hau mota kasancewa daga ƙauyen su kawo a garin gusau akalla duk zuwa da komawa sai sun kashe wurin naira dubu ashirin da wani abu a haka zalika in sun zo sun ga likita sai sun sai magani na dubu talatin ko dubu talatin da wani abu wanda an ya gari duk abin da suke da shi ya ƙare kasancewar yanzu ma haka gudun hijira suke a ƙauyen adabka da ke ƙaramin hukumar mulkin bukoyin wanda yau an kai kankat inda bayan sun zo asibiti sun ga likita wanda ya masu magana cewa akwai auna aunan da za a masu wanda da a ɗan ƙara wannan auna auna ɗin idan sun shiga za a tura su wata asibiti da ke lafi domin ba su wani magani maganin in sai ne za su yi ba su ya ne amma in sun je can asibitin daga nan fmc za a tura su za a ba su maganin kyauta hasuwar ke in insha Allah inda kalubalen yake na harko ne ba su da kuɗin da za a masu koda gwaje-gwajen nan na cikin garin gwasau wanda akalla su kashe naira dubu hamsin zuwa da sama a nan cikin garin gwasau daga nan kuma eh, za su tanadi akalla kuɗin mota da abinci da ita da mijinta akalla wasu naira dubu ɗari uku da hamsin kuma tare kama da haka zuwa can wanda da su hali zuwa can lafi wanda bayan likita ya tambaye su cewa in sun shirya da wannan to za a masu waɗannan ayyuka kasancewa su da kuɗin dole sun ka ɗauki ina su ina su sun ka kama hanya da niyyar su koma gida bayan sun kai tasha wasu sun kaga halin da suka ciki sun ka masa kwatance da nan inda ofishin mu yake domin su zo mu nuna muku ku al'umma ko da za a samu a taimake su mun san cewa akwai mutane da dama da ke cikin matsaloli kala-kala waɗanda mukan ɗora wasu ma lura su za ta wuce naira miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku kuma kukan taimake su a wannan baiwa Allah tana daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda kuma take buƙatar taimako daga gare mu al'umma duk mai son taimaka ma wannan baiwar Allah zai iya taimaka mata ta hanyar tuntuɓar mu a wannan lamba kamar haka sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu tisa'in da shida ko kuma ya zo na a ofishinmu da ke saman bene a oranta plaza bypass daura da gidan mai goro a garin gusau jihar zamfara ko kuma wanda ke nesa yana so ya tura tallafi ne ko mi karanci ne bai yi kaɗan ba kuma in ma mai ɗaukar nauyin aikin an ka samu duka ana godiya akan haka duk mai son taimaka ma waɗannan bayan allah zai iya taimaka masu ta hanyar turo tallafi ne na naira ɗaya ce naira biyu ko kuma naira dubu ko duk abin da ke da hali domin da yahi a gulbi kan cika da dama mukan ɗora bido ga al'umma a masu al'amuran shahin miliyoya kuma wani naira hamsin ma kan turo wani naira ɗari wani ɗari biyu amma haɗa waɗannan makudan kuɗaɗe a yi wata lura to don haka naira hamsin in ka tallafa mana bai Allah a haƙiƙa ka taimake ta duk wanda ka so ya taimaka ma wannan bayan Allah zai iya tura tallafi ne a asusun ajiyar mu na UBA wanda mun sha sawa kuma kun sha tallafawa a wanda mai suna mai biredi media consult a nambobi kamar haka ɗaya sifili biyu shida shida shida a bakwai takwas sifili shida ga wanda ke so ya taimaka mana bai Allah zai tura tallafi ne a wannan asusun ajiya insha Allah za ka zanna tun daga yau a cikin garin Gusau zuwa gobe zuwa jibi bakin abinda Allah ya nuhi in an samu abinda an ka samu Allah da a koma asibiti a yi gwaje-gwaje gwaje din domin a tura su asibiti allah ka ba mu ikon taimaka masu domin ceto wannan bayar allah kasancewar yanzu ma an kai matsayi cewa ta ɗebe rai da ci gaba da rayuwa kamar da dace kasancewar babu abin da za a yi 'yan gudun hijira ne ba kuɗin maganin gari cikakken zanta da mun kai da ita a wannan ofis namu da ke gusau jihar zamfara balhis sani shekarun kina shekara ta talatin ke asalin ina ce eh ke asalin ina ce ya asalin adabka ƙauyen adabka to ga ki a cikin garin gusau me ya kawo ki garin gusau abin da ya kawo ni garin gusau matsala shekara ta guda da wata bakwai ina zakkuwa cikin gusau matsala ta kawo ni ta rashin lahiya tun akwai abin da aka dan man magani an kai abin da ba abin ba dan man magani shi na ni taho neman taimako Allah a taimaka mana mu samu neman taimako a kai na asibiti shi likitan ya ce canza a shirin wucewa da ni in muna da kuɗi ile ifi to ba mu da abin zuwa ile ifi tun asali Eh. yanzu shekara nawa kina hawa da wannan lura yanzu shekara ta guda da wata bakwai muna ne a a'a horkon da ga lalura eh. shekara ta uku cikin ta hudu wacce da lalura ce lalura ta ta saifa ga ta nan ta jini eh. ita ta ta kumbirin ciki an yawo asibiti an yawo asibiti an gaji an dai rasa ka gane kan matsalai da wacce asibiti wacce asibiti kun gaji to man tai asibitin riba man tai asibitin gomi sannan kuma nan ƙauyuka mun zuwa a kairu mun zuwa a adauka mm. kuma mun ta yi bakwai mm. to duk dai abin eh, ba a samu nasara ba yanzu a nan can garin gusa wacce asibiti kun ka zo yanzu na a cikin garin gusa asibitin amc ta jan bulu. Mm. ita muka yawon zakowa in eh, eh, dukun ka zo mi aka cewa ku yi in mun ga ta wuce aka mata likitan ya ba mu dama ce mu shiga a ba mu kwayoyi na aka ba mu inda sauran abubuwa dai ga suna kwayoyi na aka zama ba mu to abin dai to an ka sa kun kwayoyin da aka ba ku kina samun sauki ina samun sauki in na sha to abin ya kasance ba mu da abin sayan kwayoyi shi na sa matsalar ta taso kwayoyin suna da tsada ne duk kuka zo kuna sayan na suna ba ta da za mu sayan na dubu ishirin na dubu talatin har an yi sayi abin ya kasance in ba kuɗi a sai na ashirin sai a koma to yanzu komi babu wanda za a ci a samu abin da an kan sai kwayoyin yanzu mi likita ya ce maku shi likita yanzu abin da ya ba mu dama ce ai in mun shirya mu asibitin ile ifiya zai mana mahita ya mana jagorancin zuwa can amma kuma maganin da za a ba mu iya sayi ne eh. maganin da za a ba mu ya ce na wata yana sayan mota eh. to yanzu ba mu da abin da za mu zo a can mu amsa magani shi na muka can in ka je LAF din kyauta za a ba ku maganin ko sai za ku eh, kyauta za a shirin ba mu shi eh. ta hanya ta sadaka za a shirin ba mu shi eh. ba mu da abin da za mu sayi na shi na sace to bari a yi mana hanya ta sadaka a ba mu amma kuɗi an ce dubu ɗari uku da hamsin za mu tare na to ba mu da su ko abin dubu ɗari ba mu da kenan in za ku je can ilefe din eh. an ka ce akalla ku tanadi dubu ɗari uku da hamsin eh in za can ba eh. Ban ce gwaje-gwajen da za a yi nan kuma nan gari yanzu na akwai wasu gwaje-gwajen da za a muku wanda ba a muku ba kwarai akwai gwaje-gwajen da za a shirye mana nan to me hana ayi gwaje-gwajen nan nan gusau ba mu da kuɗi ina mijinki ga mijina nan gudun hijira muka yi matsala ta koro mu eh. ko abincin ci ba mu da wallahi ko abincin ci ba mu daga munan cikin matsala shi na samun ka taho neman taimako allah ya taimake mu a taimake mu a samu mahitar da an kai mana allah ya mana mahita matsala in ba mu da kuɗi dole hako ma gida za mu yi mai hankuli eh. in lokaci ya yi shi kenan allah ya sa mu cika da imani lalle ka ji abin da bukatar zaman ka taho dana yanzu an ce hakuna hau kun je tasha insha Allah har mun hau can mun tasha sai an ka ce mu taho gida za mu dole mu dangana in lokacin yin Allah sa mu cika da imani ba mu da abincin ci ba mu da abin sayarwa ba mu gidajen mu ba matsala ta samu ba idan ah, da ƙarshe wani kira zaki ga al'umma na duk wanda ya ga wanga ya shigo ya taimaki rayuwarki domin ganin cewa a kila kin warke daga wannan ciwo da ke ci miki tuwa kwarya daga ƙarshe wani kira zaki ga al'umma na duk wanda ya ga wanga ya ya shito ya taimake ki domin hitar da ke daga cikin halin da kike ciki to bidiyon da mun ka gani Allah ubangiji shi mana mahita na mun ka taho inda za a yi mana neman taimako a mana jagoranci a yi mana mahita a taimake rayuwa mu samu abin da allah ya taimake mu kai ta haya gama ta lahiya mu dawo lahiya allah samu dace to ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.